sakamakon wasannin da aka buga a bangaren premier league na kasar ingila mako na goma da kuma bangaren la liga na kasar spain shi ma mako na goma a kasar ingila din a buga wasa ɗaya tilo ne inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta volle ta doke kungiyar kwallon kafa ta newcastle united da ci ɗaya mai kwan haushi a wasan na mako na goma haka abun yake a can kasar spain bangaren la liga shi ma mako na goma an buga wasanni guda biyu inda kungiyar kwallon kafa ta espanyol ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta real betis da kwallo ɗaya mai ban haushi shi sai kuma kungiyar kwallon kafa ta di portugal a corona ne ta yi sammako kan kungiyar kwallon kafa ta las palmas ne ta bi las palmas har gida ta lallasa ta kwallo uku da daya daga wasannin league league za mu koma bangaren wasannin cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasannin rukuni zagaye na biyu inda aka buga wasan zagaye na uku aka buga wasanni uku a baya yanzu haka an juyo don fafatawa a wasanni na biyu a zagaye inda kowace kungiya za ta buga wasa da kungiyar da ta buga da ita a baya A yau din za mu fara ne da wasannin za a rukunin A da ba da ca da da inda zakarun za ku hafata. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a rukunin A za ta karbi bakuncin Benfica a kasar Ingila sai Basel za su hafasa da kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na garin Rasha. Yayin da rukunin ba kungiyar kwallon kafa ta PSG da kasar Faransa za su hafata da Andalus Celtic ko za su karbi bakuncin Bayern na kasar Germany. A rukunin ca ko kungiyar kwallon kafa ta Roma ne da su yi za su hafata da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a kasar italy sai atlantico madrid a kasar spain fafata da karabakh olympiacos ko a rukunin da za su karbi bakuncin barcelona ne sporting cb su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta juventus za a buga wasannin ne duka da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar Chad. idan muka dawo bangaren kungiyoyin club da club kuwa a labarin da yake zuwa mana da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ko shine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united din jose mourinho ya ce wa magoya bayan kungiyar manchester united cewa dan wasan gaban su na romelu lukaku sani cewa ba kashin kashin yadawa bane a gare shi haka ma ba kashin yadawa bane a kungiyar Mourinho ya faɗi haka ne bayan an tashi a wasan da Manchester United ta doke Tottenham da kwallo ɗaya mai ban haushi a gasar Premier League mako na goma a Asabar ɗin da ta wuce inda ya ce ko kaɗan bai ji daɗin a irin abubuwan da magoya bayan kungiyar Manchester United suke nuna wa ɗan wasan na nuna kiyayya kiri-kiri ba ɗan wasan mai shekaru 24 da haihuwa ya zo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne a farkon kan wasan bana na shekara 2017 daga tsohuwar kungiyarsa ta eba ta wasan zunzurutun kudi harfan miliyan 70 inda ya samu nasarar jefa kwallaye goma sha daya a cikin wasanni goma da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din sai dai a wasanni da suka wuce a baya dan wasan bai samu nasarar jefa kwallo ko da guda daya ba haka kuma Romelu Lukaku ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na samun nasarar da ta yi akan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham inda ya bada kwallon da aka sha kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din wanda hakan ya ba wa dama wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ci gaba da zama a mataki na biyu a teburin na Premier League iya abin da ya sa waka kenan a labarin wasanni daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.